والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى مدين Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu <clears throat> yau sha hudu ga watan ramadan mai albarka 434 kuma cikin baka dubu uh, kuma ce wato 23 ga watan yuli ko 2013 to a yanzu <clears throat> za mu tashi ne ayata 27 a cikin suratu sad malan karanta mana Allah ya mana muwafaqa ya mana tace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa ba da abin da ke tsakaninsu batilan wato ba da dalili mai kyau ba shi ne kalmar batil ma'ana ba mu yi sama da ƙasa don kawai aikin kawai ba don ɓarna bala zalika zannun ladina kafaru wannan shine tsammani da kuma zato na waɗanda suke kafirai kamar yadda ya faɗa a wani wuri ma khalaqna samaa wal arda ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin sadaka ba mahalicci sammai da kuma ƙasa ba da abin da ke tsakanin su batilan wannan shine tsammani ko kuma zato na waɗanda suke kafirai fawailul ladina kafaru minan nar bone da azaba ta tabbata ga kafirai dangane da wuta da Allah ya tanadar musu aya ta gaba am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina للمتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار shin za mu sanya waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki nagari kal fil'ar kamar maɓarnata a bayan ƙasa da maɓarnata da muminai Allah ya ce zai yiwu a ce dun mu daidaita su zai yiwu ba am naj'alul muttaqina kal fujjar ko zai yi musanya masu tsoron Allah a ce kamar fajirai ba zai yi ba ma'ana cikin tsarin Allah da adalcinsa waɗanda suke na kirki daban suke da na banza na banza su ma daban suke daga ainihin wato na kirki na'am كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أي هذا كتاب كينا وأن اللتافي haka ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulallah mubarakun littafi ne mai albarka ƙur'ani kenan liyaddabbaru ayatihi don mutane su ringa tsinkaye su dinga la'akari da ayoyinsa wal ya tazakkara ul albab don masu hankali kuma su ringa tunawa Allah ka sanya mu cikinsu aya ta gaba ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان سيتي نعم العبد إنه أواب من يبيور النبي داود سليمان ka gani sai ce mun yi baiwarsa ashe haihuwa baiwa ce dan ya ce wa wahabna li Suleiman, sulaiman ai wahabna sulaimana li dawud mun bayar da kyautar mun yi baiwar annabi Suleiman ga dawud kuma dukkaninsu annabawa ne sai Allah ya fi shi ce ni'mal abd kai ma dalla da wannan bawa Suleiman. innahu lalle shi Suleiman awwab mai yawan mai da lamari zuwa ga Allah ne to sai ba mu labarin wani abu wanda ya faru game da annabi Suleiman wanda ke nuna maka awabancinsa ma'ana mai da lamarinsa zuwa ga Allah domin ya ce ni'mal abdu innahu awwab kai ma da Suleiman bawa ne awwab mai yawan mai da lamari zuwa ga Allah ina misali إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ متعلق بإنه أواب ألوك تند عرض عليه أك بجروم النبي سليمان أول مريتي أهكا مصر الصافنات الجياد دواكي كي وتتو Ƙusassu firda-firda kamar ka ce in garma irin ta kasar hausa wata an ce tunda annabi ne na Allah mai mulki kaga misali mahaifinsa annabi dawo da lokacin da muka karanta Allah ce washe dadna mulkahu mun ƙarfafa mulkinsa akwai cikin ma'abota ilimi da ke cewa in ya fito kawai to masu gadi dubu arba'in ne kowannensu da makami a wannan lokacin don ka san harkar security ba ce annabi dawud ke kuma yana da mata guda ɗari annabi dawud shi sa na gaya muku ayi abin ya ci karo da wancan kisa, rubabbiya wadda mun faɗe ta jiya muku manta ba abin da aka ce kaza kaza misali an gane ko to anan <clears throat> idh urida alayhi bil ashi safinatul jiyan lokacin da aka bijiro masa da as-safinat wato dawakai kosassu aljiyat masu kyau <coughs> نعم فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال سي النبي سليمان كش إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي gashi saboda son alkhairi alkhairi anan ana nufin waɗannan dawakan alkhairi kan zo a ƙur'ani ana nufin alheri wato abu mai kyau faman ya'mal mithqala dharratin khairan kaga nan alkhairi aka ce amma alkhairi kuma yakan zo ana nufin kuɗi in taraka khairanil wasiyya ai kuɗi kenan nan kuma alkhairi waɗannan dawakan ake nufi inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawar bil hijab to aka ce a dalilin dawakai da suka fito suna rangaje sun caba ado dawakan to garin wato kilisa irin ta sarakuna da kai kawo akan dawakan har bai samu yayi sallar la'asar ba wannan abin sai zama kamar tashin duniya a gare shi hankalin sai tashi ya rasa abin da ke masa daɗi shi ne ke cewa inni ahbabtu hubbal khairi an zikin rabbi kash gashi saboda sanda da nake mu waɗannan dawakai shine alkhairi na bar ambaton ubangiji na hatta tawarat bi hijab har sai da rana ta ɓuya. gajimare ya rufe ta mana bai samu yi sallah ba to yanzu kaddara a ce kai ka sayi mota ta isa wadda ake ji da ita garin yawo ka nuna ma abokanai har ba ka yi sallah asar ba rana ta faɗi sai ka ce kawai hankali na tashi wani ɗauka na ma baka ita kyauta tun da dai har ta shagaltar da ni ba na son wannan zai sa a san imanin ka kai imani ko mota fa one in town idan ku ji abin da kyau one in town son wanda ya samu kin wanda to amma saboda kokari da birede da wato doki da wane ne har ta dauki hankalinka baka yi sallar asar ba rana ta faɗi sai ka ce saboda tsoron Allah ka wane na baka ita bana santa zan ci gaba da tafiya a ƙasa yaya in ka ga wannan sai ka ce waliyi ne ko eh to wannan shine misalin abin da ya faru game da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai inni ahbabtu hubbal khair an zikr rabbi na shigalar san wanda abin har sun ne da gabarin ambaton Allah hatta tawarat bil hijab sai ce alai na'am ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي فطفق مسحا مسحا sai ku dawo da a kawo min dawakan gaba waɗannan dawakai da suka shigaltar da shi gabarin sallah ne ba ɗaya ba aka ce duk sai su su kawai gaba ɗaya shine rudduha alai ku kawo min su fatafiqa mas'an bisuqi wal sai dinga sassare su ƙorinsu da wuyansu duk ya gama da su kawai sun shagaltar da shi ga barin ibada na lokaci daya ya wanda mukami ke hana shi sallah ya wanda taron magoya baya a gangamin siyasa da kamfen na neman duniya ke hana shi sallah ya wadda wai kulawa da girkin miji ke hana ta sallah ya wanda ya shagala da wai karantar da ɗalibai a makaranta lakcarin ko wane ne wane ne lokacin sallah ce ba a fita daga aji na aji sallah aini ma musulmi ne har ka iske in yaro ya fita sallah ce in ka fita ko kika fita to zan ka da ko a jarrabawa don ni ba a fita aji na aini ma musulmi ne ba da gaske ke ba ba musulmi kake na kirki ba mai irin wannan magana ƙarya yake fakewa suke da musulunci don su cuci 'ya'yan musulmi ya direban da zai ɗauki mutane daga ina zuwa ina in wani ya ce za mu yi sallaci a ku bari bari mu kai da wuri tukun waye sanar da kai da wurin nan kabari ne gare ka duk ka ƙara saurin ka ƙara ƙunzuma wa mota sai ka take kwano ka take maleji kawai sai ka gari a kabari a ina amfanin baɗi bari ba kai sallah ba to annabi sulaiman dawakai manya kosassu kiwatattu shine a safinatul jihad kawai daga kilisa da la'asariya bai samu yi sallah ba ya ce a ah, duk gaba ɗaya waɗanda su ne mafiya kyawun kuɗi da mutum zai takama da su a lokacin motar da kake ji kana takama da ita to wannan su ne shi ne ce rudduha alai fatafiqa mashan bisuqi wal ku dawo da su kawai sai dinga su sare su bisuqi kafafu da wuya kaga da Allah ce da shi innahu awwab ya cancanci wannan kirarin kai bawa ne mai mai da lamari zuwa ga Allah mai dalili kaji ɗaya daga cikin misalan Allah ka samu yi koyi da halayensu aya ta gaba Allah ce ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب lallai mun jarrabi annabi Sulaiman shine wala qad fatanna kina kalmar fitina a Qur'ani takan zo da ma'anoni daban-daban fitina takan zo a matsayin kafirci yace wal fitnatu ashaddu min al Allah ce ai gara ai kisan kai da ai fitina yana nufin gara kisan kai da ai shirka ya kuma sake ce wal fitnatu akbaru duk da cikin bakara ko fitina kuma takan zo misali a matsayin kawai jarrabawa na rayuwa da sauransu misali tunan sai Allah ce wal fatanna sulaimana lalle mun jarrabi annabi sulaiman wa alqaina ala kursiyi jasada mun jefa masa gangan jiki amma ba mutum bane kamar yaya ma'abuta ilimi suka ce yana da mata wasu na ganin sun kai ɗari matansa don ka san yawan mata ɗabi'ar annabawa ce eh, poligami annabawa sun yi masu maganar a'a kar ku yi aure da yawa za ku hayayyafa 'ya'ya su kai ke ba da abincin ga mala ko ku dai kwankwani da karambani kai da kai da ke da ni da ku da mu da su wa ya halarci ko da fifiken sauro amma na gaya maka ai wato kawai kar ai aure da wuri ai wato ɗaya da wuri kaza kaza sauran sosai kai ka yi so kai ka yi kuma kamar da na faɗa da kuke magana wai aure da wuri me yasa ba ku hana kuma zina da wuri ko kuwa inda gaske ne aure da wuri kaza kaza kaza a shekarun aure shekara goma shi sa muna yaban sanatocinmu da suka yi tsayin daka kan wata ja'irar doka wai za a kafa doka a najeriya kar a sake auren da yarinya sai ta kai shekara goma sha takwas ɗan sha biyar in ta zina me yasa bo kafa doka a kama ta ba kaga jahilci ne kawai har wasu irin waɗanda sun fito a jaridu wai eh, ana tashin tashi na a Najeriya gashi na ma ana son a hana doka ta aure da wuri me yasa ba kafa dokar ainihin zina da wuri ba me yasa kuke yada condom condom condom condom zina me yasa ba ku me yasa ake yada fina-finai na batsa pornography me yasa ake nuna fina-finai na fada da rikici da ka iske namiji da mace a zahiri suna sabon Allah duk wannan ba ku kafa doka ba a kai. sai yarinyar da misali ta yi aure ko namijin da ya aure lokacin da ya kamata a raya sunar manzan Allah ita ce matsala zina dai aje a yi ta yi ko amma ban da bin Allah to wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne hankali ba ma zai ba kai ko a aljanna akwai polygamy akwai mata da yawa ba ka mai karewa rubabbiya wadda bata taka kara ta karya ba a cikin sunan abi dawuda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai ya ga tinkiya kuka ce akwai ya mushi mushi mushi mai gutsuraren kunni sai kama ta da hannunsa mai tsarki ce da Allah cikin kowa ke son wannan mushin suka ce ya manzo Allah me zamu da ita ce ah, da Allah ku ba da kuɗi ku ɗauke ta suka ce yau a kyauta ai ba za mu so ta ballantana ma mu ba da kuɗi daɗin daɗawa kunninta ma akwai illa sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce da nasan tabbatar muku kyamar da kuke ma wannan dabba to kyamar da Allah ke ma duniya ta fi kyamar da kuke ma wannan musha kawai duniya ta an sa ku ne ciki a jarraba kawai kalli magana fa kyamar da Allah ke ma duniyar nan ta fi kyamar da ku kuke ma wannan akuyar to da ka za ka iske abubuwa iri-iri araftum annabi suleiman Allah na cewa mun jarrabe shi muka jefa masa gangan jiki ko ka ce rabin mutum shine ake ce waɗannan mata sai alkawari zai kewaya su Manan kewayawa kwanciya da su don kowace ta samu ciki ta haifi mujahidi mai jihadin daga la ilaha illallah a zamaninsa aka ce sai mance bai ce insha Allah ba kuma aka ta faru kowa sai ta haifi rabin mutum sai zama mai jarabawa wannan ɗaya daga cikin fassarar da malamai suke wanda wurin kenan wala karfatan na suleiman wa alƙaina ala kursihi jasadan da ya ga haka sai koma zuwa ga ubangi sai istighfari saboda su abinda annabi zai yi ko kuma abinda mutum ba annabi ba zai yi ya zama abin yabo in annabin Allah ne sai zama kuskure ko ayin ba kuma ba lokacin da muka bi ta kan kisar annabi Yunus ba a aike shi wani gari ba ne ko ba haka ba mutanen garin da ba su yi imani ba sai ya bar garin to aini da kai bai kamata mu zauna inda kafirai suke ba amma shi annabin Allah ne sai ya tsaya ya sami clear injunction ma'ana umarni karara ka bar garin sai bar garin sai Allah ya kama shi da haka ne suke faɗa a wata magana mai kyau wai menene ta'atul abrar sayyi'atul muqarrabin da'ar musulmi to in annabi ne sai wannan da'a ga mutum sai ta zama laifi in dai waɗanda suke da fada ne a gaban Allah azza wa jal araftum walaqad fatanna sulaiman lalle mun jarrabi annabi sulaiman kamar da muka ji wa alqaina ala kursihi jasad mun fassara muka jefa masa kawai rabin jiki amma sun ma'ana sannan sai ya mai da lamari zuwa ga Allah aya ta gaba قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نعم إنك أنت الوهاب وانا ايتتي آية مي لمبا تلاتين بير أكري دي دي اجكم سورة مي لمبا تلاتين دا سورة صاد ko kuma ka ce mata suratu dawud na yi wannan bayani kusan soyu ina faɗa na uku kenan kuma wadda ta sauko bayan iqtarabat as-sa'a wa shaqqal qamar kafin suratul a'raf ta sauko haka ma abota ilimi suka faɗa misali shaykhin malai muhammad tahir da littafin at-tahrir wa Allah ya rahamshe shi to da annabi Sulaiman ya gamu da wannan jarrabawa sai ce shi ne Allah ce ƙala rabbi firli wa habli mulkan la li ahadin min ba'di innaka antal wahhab qala sai yace wane ne yace annabi eh, karka mai kafa qur'ani sai dai ko matso da sun amma kar kafa ta kalli qur'ani a turo su gaba kwasa su inda a ah, kuna yi miki amma dai kar zama suna ka barakallahu fikum Allah ta'ala ce qala rabbi firli haka ne na'am wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai an annabi sulaiman ya ce ya ubangiji ka gafarta min Allahu akbar rabbi firli ya ubangiji gafarta min ka san kai tsaye Allah zai gafarta saboda addu'ar annabawa ba ta faduwa ƙasa ko sannan da ya nemi gafara fa kuma sai ya roƙi wani matsayi bari ku ji matsayi ya ce wahabli mulkan Allah ka bani wani irin mulki ka bani sarauta kuma sarautan ma sai da ya bayyana wani irin sarauta ta ce layan baƙi li a hadin min ba'adi irin sarauta da babu wani mutum da zai samu irinta bayana tarka shi to ka duba kuma sai ce innaka antal wahab lalle Allah kai ne mai kyauta da ƙari domin ka dubi hikimar magana saboda me ma'anar al wahab ne me ma'anar al-wahhab mai yawan baiwa daga cikin sunayen Allah akwai al wahab Allahur Rahmanur Rahim al-Malik al-Quddus har zuwa ƙarshe akwai alwahab tayi to Allah kuma ya ce walillahi al husna ne fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawa ku roƙe shi da su to kaga shi shine abinda annabi Suleiman ya an ko malami suka ce kowanne cikin sunan Allah ka kalli sunan da ya fassara bukatarka ka dubi hikimar ya ce habli Allah ka yi min baiwa to sai ga cikin sunayensa wanne ne dace alwahab sai kira alwahab din to haka ake so idan kana neman rahama sai ka ce rabbi irhamni innaka antar rahman ko rahim kaga ka ce irhamni to sai ka dauko sunan da ya fassara bukatarka ko mu gane bane ne kana neman ilimi sai ka ce allimni innaka anta allamul ghuyub da haka suke cewa kowane sunan ubangiji yakan dace da bukata yanzu misali kana neman rahama sai ka ce ya mai tsananin azaba kai min rahama a'a kuma daga cikin sunan Allah akwai shadidul iqab sai ya ce a yanzu kana neman azaban ne to ya kamata ka kira suna da ya dace da me bukatarka shine suke cewa li kulli du'ain ma yunasibuhu min al-asma to wannan shine misali yanzu misali kana neman daukaka a ma'aikata sai ka ce ya mai Allahumma qahhirni ya qahhar ya wanda ke bada wato al-qahar qahhirni kana neman kariya sai ka ce Allahumma hafidhni Allahumma hafidhni ya hafizu da sauransu sai ce Allah ka yi min baiwar mulki irin mulkin da bai dace ga wani ba a bayana mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ran yana sallah sai aka ga ya kai cafka sahabai suka ce ya rasulullah ce eh shedan ne ya bijiro min ina cikin sallah yanzu na so in makure shi in ɗaure shi a ɗaya daga cikin turakun masallacin nan don ku ganshi amma sai na tuna magana ɗan uwana Sulaiman Allah ka fara mulki wanda bai dace ga wani bayana ba don shi ma nau'i na mulki ne. nabi suleiman allah ya ba shi mulki ai kaga mahaifinsa ma allah ce mai wa shadadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa faslal khitab shi suleiman allah ya kara masa aminci yana dealing da aljannu da tsuntsaye ina zan tambaye ku wace tsuntsuwa ce fitacciya wadda annabi suleiman ke aikanta da wasiƙa alme al-hudda-huda al-hudda-huda ne ko huda-huda al-hudda-huda ko? madalla har ta kai ma ana danganta karatu da huda-huda cikin makarantunmu akwai wata makaranta a zariya al-huda-huda college ko? misali kaga ai saboda fatan karatu ne abu ne mai kyau ka sa suna mai kyau ai misali to suleiman yana da wannan mulki allah ya bashi Allah kara musu aminci amma ana fada ji ana fada an ce wata ran sai ya nemi Allah ya bashi dama ya ciyar da halittun ubangiji ya yi halittu liyafa aka ce ai ba za ka iya ba sai dai ya nemi haka sai ne shekara yana tara abincin da zai ciyar da halittu Allah ya umarci wata halitta daga ruwa ta fito buɗe baki sau ɗaya sai ta mai abincin sai ce a ke abin shekara guda ana tara walima Allah ce na ga maka ai ba za ka iya ba la ilaha illallah saboda wa ma ya'lamu junud rabbika babu wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi shi sa kawai komai kudin ka ga bayan Allah kawai ko gidanka ne ma ciyar da gidanka ba aikin ka bane Allah Allah ne ke kayansa kawai ci da shan nan ba aikin ka bane kai kawai wato wani dalili ne kawai amma hakikanin mai ciyarwa shine wa shi yasa zaka ga rashin imani masu cewa wai yawan haihuwa na kawo karancin abinci ku ke bada abinci na'am tayi saboda haka wannan kenan ko Allah ta sai ke cewa Allah kai min gafara ka bani mulki da bai dace ga wani na ba lalle kai ne alwahab mai yawan kyauta aya ta gaba فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواب وآخرين مقرنين في الأصفاد أخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص سبحان الله العظيم الله تعالى فسخرنا له الريح سيمك هوري مسا شيوا كنن فسخرنا له له lahu ana kiranta mai aljar wal wannan hakuri lahu ashe lamirin suleiman ne haka ne saboda Allah ce sai muka hore masa aishi suleiman arrih iska mai kadawa annabi suleiman daga cikin mulkinsa Allah ya bashi iska kuma iskan nan tajiri tana kadawa bi amrihi da umarninsa ruha tana tafiya gaba gadi a tsanaki haifu asab duk inda yake so inda suleiman ɗan dawo da allah ya kara masa aminci ya gada misali daga nan makarantar kadpoli sai ce kowa kawai sai ga ya kirawo girgije iska sai ce iskan nan ke zo nan sai girgijen ya sauko sai ce kowa ya hau duk sai mu hau kai suka aba sai sai aikin haji yaya ba daɗi amma ina yake yanzu ya tafi allahu akbar kawai sai ya umarci iska ta ɗauke ka ta kai ka inda yake so wannan lamari ne wanda yake ba na wasa ba ai ko da kaga iska ga jimare yani a samaniya ai akwai hikima ta ta ubangiji ai sauraka Allah tabaraka wata'ala sai ce me sai muku hore masa iska wadda take gudana kamar da muka ji haifa asab ila diyatin fara ba wannan kaɗai ba cikin abin da Allah ya bashi har da kuma me washayatin kullu banna'in wa ghawwas kuma aljannu Allah ya hore masa akwai masu gini ko ba haka ba shi shine banna shedanu yana da wato ƙwararrun gini wa yana da kuma divers masu linƙaya a ƙarƙashin teku su fito masa da abin da ke ƙarƙashin ruwa irin su lu'ulu'u da zabar jadu da yakutu da murjani an gane ko wato suna masu abubuwa iri-iri Allah ta'ala ya ce wato cikin shedanu a cikin wata sura akwai da suke gina masa shedanu ko kuma ka ce gumaka kama, mutum mutum ya malunu ma shamin mahariba wata mafila wajifanin waljawab wa rasiyat su yi masa ainihin manya-manyan tukwane su yi masa wato ɗakuna su yi masa wurin ibada sai Allah ce i'malu ala dawo da shukran wa kalilu min ya shako bayan ya lasafto abin suke masa su yi masa manya-manyan tukwane manya-manyan gine-gine manya-manyan abubuwa masu ban mamaki shi ne ma'ana aya ma ya sha'o min mahariba wata mafila, wa me? wajifan hadda manyan jifa rindima rindiman ainihin tukwane kal jawabi wa ƙudurin rasiyat sannan cikin aljannun nan in annabi sulaimani ya zo duk sai su dukuma suna aiki ba wanda ya isa ya daga ido lokacinsa aljannu ba sa dukan mutane da suke irin wannan shigantakar da suke yi har lokacin da annabi suleiman ya rasu ba su san ma ya rasu ba sai lokacin da aka ce gara ta cinye sandan da ya dogara a kai saboda nauyin gawa kuma jikin annabawa baya lalacewa tukun da ya faɗi suka san ab ashe ya mutu فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لو كتن ya faɗo sai suka ce la shiyarsu suka ba zama suna shiganta to yau ina annabi suleiman ya koma ga mahalicinsa mutumin kirki sale, mulki ma nagartacce wanda ba mutane ba hatta aljannu da tsuntsaye Allah ya ƙara musu aminci to sai Allah ta'ala ce me wa na muqarraf asfal wasu daga cikin kuma aljannun ma an ɗaɗɗaure su a cikin al ɗakwarori kuka ce maruruwa wasu cikin aljannun masu taurin kai sai aka sa su aka ɗaure su cikin mari ta yadda ba haka yake sa aljani a gidan kurkuku ce kailai laifi ko ku ɗaure shi aljani fa cikin mari su kuma suna masa aiki ko sai hukunta su haga Allah ya ba shi mulki hatta in yi zo wucewa yana jin magana tsuntsaye lokacin da ya fita cikin tawaga cikin wato maukibinsa na mulki sai wata tururuwa ta ce a ah, hulu masakinakun la ya yahtamannakum da umar masa-masa kuma ya kuma ga suleiman nan kada zai murkushe kuma kananan halittu malan fatabbas sama dahikan kwallon sai farin ciki ce Allah na gode maka ya je roƙon ruwa ne sai ga ruwa ita ma tana roƙon ya ubangiji karka halaka mu da kishi saboda laifin mutane mu masarauni ne so zaka yanzu misali subhanallah yanzu daga gidanka zuwa gun tafsirin nan misali a motarka kwari nawa ka kashe baka sani Shin na kuno ka take su ma sani su ma halittu ne Allah ne yi sai inda za ba su dama su yi magana ya ci wani ka taka ne ko kuwa ka taka ne amma ma san da su a inda kake zaune nan ka sani ko akwai kwarai da ka danne su ya tanka maka shi da Allah ka zauna ni ko ni fa na gaji ni fa Allah ka mu dai wuya ka taba ji to ka gani wa ma ya'lamu junud rabbika min illa hu aya ta gaba Allah ya ce hadha ne هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب سي الله يتي وانا فكيو ترمتي كيو ترمتي منباكا فمن نغداما كباير أو أمسك كوكريكي بغير حساب بكذا مثلا kyautar mu ce mun baka ya Suleiman in ka ga dama ka rike in ka ga dama ka hana wanda za ka hana baka da hisabi ba maganar shi za hukunta ka subhanallah ci gaba <clears throat> wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab lalle a wurinmu, mu annabi Suleiman yana da zulfa yana da fada yana da kusaci wa husna ma'ab yana da kuma kyakkyawar makoma kaga irin wannan ba an gaya mahaifinsa baya ko aya ta gaba واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب wannan abin da ya shafi annabi Sulaiman kenan a wannan gabar sai kuma siyakin Qur'ani mai albarka sai karkata zuwa ga ambatan shi ma ɗaya daga cikin annabawa da suka wuce sunan shi annabi ayyub nabi ayyub daga cikin zuriyar annabi zulkifil ya fito haka malaman tarihi suka ce yana daga cikin jikokin annabi zulkifil wanda suka kira turanci ezekiel ko misali kuma ana ganin shi saƙonsa a damascus ya risalarsa a damascus birnin syria ta yanzu ayyu annabi ayyu da yawa sun kitsa labarai shi ma a kan shi na ƙanzon kuregi allah ya jarabe shi da cuta har bangaren jikinsa na faduwa yana yankowa yana faduwa tsutsa ta dinga cin tsokarsa wai in tsutsan ma ta fadi sai ce baiwar Allah koma ki ci gaba da cin arzikin Allah abin sai ka jira da daɗin ji sai dai kashi kanzon kurege akwai zuƙi ta mallanci ciki da yawa labari abin da ya zo mana tabbatar za ka ɗauka wanda bai inganta ba ka bashi na'am ya gamu da jarabawa da sauransu misali shi ne annabin da kamar da ke cikin bukhari ya je yana wanka cikin sayar bukhari annabi ayo yana wanka fa malam sai allah ya koro masa fari na zinari ai malam sai dinga kamo su sai allah ce me za ka yi da su kana annabi ya ce ubangiji falarka wake wasa da ita falala ta ubangiji Allah ka ba mu falalarka to shine nan Allah ta'ala ke cewa wadhkur abdana wa ayyub ka tuna ko ka ambaci bawan mu ayyub idna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa shiwa annabi ayyub anni massan an anni lalle shedan ya shafe ni bi wa azab lalle shedan ya shafe ni da wato wahala da kuma azaba annabi ayyub ya gamu da wannan ciwo lokacin da ya hadu da ainihin matsala a rayuwa shedan saboda hasadarsa mutum ne mai dukiya mai arziki ya ce ubangiji ai saboda ka ba shi dukiya ne yasa har ma ya samu lokaci yake ibadar ka sallada ni akan ƴaƴansa mana suka ce aka ba shi dama je samu ƴaƴan a gindin garo suna cin abinci ya turo abu ya kashe su ya kai ayyuba kan shagala da bautar ubangiji ƴaƴanka sun mutu sai nuna cewa allan da ya bani so shi ya karbe zai bani wasu haka ne ya bi hanyoyi iri-iri har ƙarshe kai ga taɓa jikinsa shi ne ke cewa anni masaniya shaitanu bi nusbin wa ata ya ubangiji a cikin wata sura wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-dur wa anta arhamur rahim wannan ad-dur shi shedan ne kaga ne ya fassara shi ya ubangiji shedan ya shafe da wahala a jikina an gane ko to sai Allah ya bashi mafita mafita ce za mu ji anan gaba Allah ce urkub bi rijlik هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك اركض برجلك هذا baridun mai مي وشراب sai aka ce to kaɗan gurji kafarka akan ƙasa an ce ya zauna a cikin wannan ciwo wasu na cewa shekara bakwai wasu na shekara goma sha bakwai ko shekara ma ashirin sai da matansa suka gudu da suka ga abin duniya ya kare ana cewa mace ɗaya ce ta haƙura ana kiranta rahmatu bintu afrafi ita kuma jikar annabi yusuf ce kajifa turawa suna karin magana wai mai when the going goes tough. <laughs> Only tough goes going, ko gets going. Lokacin da tsanani kai tsanani masu tsananin kiyayewa ke tsayawa a tafi da su. Amma matan da suka ga abin hannu babu sai suka tafi. Kenan ashe a iya samun mace da za ta zauna da miji dan abin hannu kawai. ran da babu sai a shiga dama wallahi kaddara dama tsotsayi ne la ilaha illallah Allah kiyashe mu da rashin gaskiya to shine yani Allah tabaraka wa ta'ala karshe sai bashi mafita ya bashi ruwa iri biyu ruwan sanyi wanda zai sha da kuma ruwan da zai wanka aka ce ruwan sanyi ruwan da ya sha ya kawar da duk cututtukan da ke cikinsa wanda ya wanka kuma ya kankar dukkanin wani ciwo da ke ainihin wato wato waje ne mana urkud birijilika gurza kafarka a kan ƙasa ka daki ƙasa fuskar kasa da kafarka ga ruwa nan na wanka mai sanyi wannan kuma na sha ne aya ta gaba Allah ce mai ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب muka yi masa baiwan iyalinsa iyalan da suka tafi rasa sai Allah ya bashi wanda fi su alkhairi shikenan wa mithlahum ma'ahum abin da ya rasa ƴaƴan nan nashi da aka ce shedan yayi dalili ya turo katanga ko kaciro suka faɗo akan suka mutu gaba ɗaya Allah ya bashi wasu haka dukiyoyi a matsayin rama daga gare mu kuma tunatarwa ga masu hankali mana idan kana karanta wannan sai ga to ga abinda Allah ya kai man kana cikin matsala in ka hakura wa man yatawakkal ala Allah huwa hasbuhu Allah ya ishe ka na'am وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف سيشي إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب to akwai abin da ya faru a lokacin da yake cikin rashin lafiya an ce ita matarsa rahmatu sai ko shaɗan ne ya rikide ya zo ya nuna mata zaki mijinki ya samu magani amma ga abin da zaki yadda wata ruwaya ta zo abin da zaki nan sai zamanto abin wanda ke bai ji daɗin sa ba mai kyau ba ne ciki cika faɗa wannan magana ni ko in na samu sauƙi sai na zane ki bulala ya faɗi adadin duka ɗin ya kuma yi rantsuwa saboda ya za a yi tana mata annabi a ce ta yadda ta karkata zuwa ga abin da akwai kila kauce hanya bai san kuma so watakil da take masa kila haida ne rufe ta kai ga wannan bukatar ba so take ta ga warke misali ko tunda ita ce ta tsaya kawai cikin matan sun gudu sai ita misali to sai Allah ya fitar da shi daga wato damuwa da rantsuwar aka ce tattara abu mai kama da tsumagiya guda ɗari wuri guda ya ɗauke su ya ɗan jirge ta da su shi kenan magana ta ƙare ba faɗi ga ba a jibga kawai ɗan kaɗan misali to shine aka ce wa khudh bi yadika dhilfan fadrib bihi wala tahnat tari na cikurfofin nan kaɗan dan dungure ta da shi cikin wala tahnat kada kai ratsuwarka sai Allah ya ce me lalle mun tadda shi mai haƙuri ne shine inna wajadnahu sabira ya rabbal alamin mun same shi mai haƙuri ni'imal abu kai ma da bawa wa kenan annabi ayyub innahu awwab lalle shi mai mayar da lamarin zuwa ga Allah ne anan za mu sa insha Allah ta'ala za mu tashi ayata nawa 45 wanda ita kadai ta ambaci annabawa guda uku Ibrahim da Ishaq da Yaqub a da idan Allah Allah ka samu dace kai mana muwafaqa Qur'ani mai girma kan gaya mana kissoshin annabawa da suka wuce don cewa a musulunci lanar farko bai na ahadin min rasuli da haka nan za mu tsaya tambayin da muke da su mu karanta a farko ba sai mu jusa a yanzu allah ya mana mawafaka ya samu dace mu kiyaye mun kwana aya mai lamba 45 wabillahi tawfiq wannan ina gan daga hannun wata mace ce take ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya don allah malam menene hukuncin macen da take zaune da mijinta amma baya ibada kamar sallah da azumi da katon alkur'ani da can yana yi amma yanzu kamar wata bakwai kenan baya yi idan kina nufin da yana sallah yanzu ya daina sallah farilla ya daina wanda ya bar sallah ai kafiri ne ai ai ba karamin hadari bane inda mutum baya sallah ta ai ba musulmi bane bambanci da ke mu da kafirai sallah man taraka ha faqad kafara saboda ka hadari ne babba kwarai da gaske amma menene dacin yana sallan baya yanzu nan me dalili ya gamu da rauni imani ne abokanai ne suka ja shi ko kuma yake damun shi ne a tausaya masa a bincike shi abin ba wai na a ce ai shi kenan ya zama kafiri akwai bukata a tausaya masa ko a ji me faru don a samu daman tabbatar masa da hukuncin da ya dace da shi amma yanayi irin wannan mutum matsalar ce fa ta mutuwa akan hadari ashe baban a ce ta a kaurace masa a fitar ka a tausaya masa a ji hankalinsa waɗanda watakil zai iya jin magana su su kira shi wani ya kabar sallah sallah ba wasa ce baka azumi ba karatun qur'ani wace annoba ka gamu da ita ne a rayuwa ka wani irin tsotsayi ne magana dai mai kyau qawlan baligha mai yiwa cikin rahmar ubangiji kila ga ya gyara amma an yi an yi an ya ce shi babu to dole a raba auren don ba a zama da kafiri Allah tsare mu sannan ta ƙara cewa menene hukuncin mutumin da bai yarda da Allah ba kuma auren mai hukuncin auren su da ita da shi to in mutum bai da Allah ba to da me yadda to ko kuwa amma dai mun san dai yin ibada dole mutum yayi bauta dole ita ibada an cusa mutum ko da mutum ya ce shi bai da Allah ba to zaka yana bautan gunki ne kuma ko ba haka ba in mutum ya ce shi ba ruwan shi da addini to za ku yana bauta ma kuɗi ku yana bauta ma wani filosofa amma dole dai suka ce worship is ingrained in human nature ɗabi'ar mutum ne ya karkata zuwa ga bauta ma wani akwai wanda ya ce shi bai yadda da Allah ba aka ce saiwa sai ce sai nehru na india ci daga aga tsayin na aiko ana magana Allah kana magana nehru ai ga irin ta na ko wani kuma ce shi ya yi imani da mr park chung hee waye wannan park chung hee wani mutum ne shugaba a south korea shi kuma shi imani da shi to da haka bauta ma Allah dole ne ko dai ka bauta ma Allah ko ka bauta ma dodo shi sa abin mamaki ne idan wani ce bai dada to sai wa za ka yi dara ka khalaqaka fasawaka fa'adala ko ba haka ba ma رب ما غرك بربك rabbikal to in har akwai irin wannan mutum bai da Allah ba to ai me amfanin zama da shi kusan ma ai hadarin sa yafi muni fiye da fiye da shi wannan Allah ne ma dungurungun bai da shi ba to adam me kika aure shi to sai ya ce wallahi ba a san da haka ba sai daga baya ya bayyana in ya bayyana dole a rabu da shi amma shi ma kamar da na faɗa tausayi da jin kai da rahama da wa'azi da faɗakarwa in zai yiwu fa zakir in nafa'atin zikr yi wa'azi in wa'azin ya amfana Allah karim ta ƙara da cewa menene hukuncin mutumin da yake cewa aure ba sunna bane sannan bai son haihuwa idan matar ta samu juna biyu yakan sa ta zubar da cikin wato duk waɗannan abubuwa ne na ribatar shaidan idan ka ce aure ba suna ba ne, to ai annabi ya ce annikahu sunnati to kenan ka ka saba manzon Allah ya faɗa ka ja menene hukuncin wanda ya ja in ja da manzon Allah azaba Da nan Allah ya faɗa a aya mai lamba 115 a cikin saura ta ya yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa duk wanda ya ja in ja da manzan, wannan bai ja ja da shi ba annabi ya ce sunna ya ce ba sunna bane an gane saboda haka wannan ba karamin hadari bane mutum ya wannan magana yana ja in ja da faɗin manzon Allah ne kuma shi inda zaka ce da shi to Allah wace hanya ka fi sha'awa a ce ka zo duniya ta hanyar karo ta yi cikin ka zo duniya ko ta hanyar aure in yana da mutunci zai ce a ah, ta hanyar aure ko to dame kake koro ta aure sunna ne abin da shi ne kaɗai hanyar da haihuwa za ta yi kyau ka kore sunnancinsa domin idan ka ce ba sunna ba ne kamar ka ba da lasisi a je a yi abin da bai kamata ba kira wannan magana haɗari ɗaya eh kenan kuma baya son haihuwa to sai mai yake so shi aka haife shi amma misa kai aka haife ka to da sai kai ma ka ƙi fitowa duniyar ka ce kai wallahi ba yadda ba ko to kaga yani ba daidai ba ne duk wannan a dalilin wani lokaci karance-karancen boko na shirme ne kaga bokon nan yana da hatsari fa ai ba mun ce kar ai boko bane ai bokon ai bokon sai ga mana boko ne mu ba mun bokon ba amma ai boko mai manufa na sha faɗa boko iri hudu ne akwai boko aqida akwai boko manufa akwai boko siyasa akwai boko kasuwanci akwai boko yahudanci na fatan gane ko saboda ya kamata a kiyaye yawanci karance-karance na ra'ayoyi na makaryata shine ke da wannan magana misali kara haihuwa da sauransu wanda ya fara surutun karanci wane ne ba malamin coci ba ne mr wane ne robert maltus maltus shi zo da wannan theory ya kano da cewa wai kasa eh, tana samar da abinci in arithmetic progression alhali kuma ana haihuwa in geometric progression me geometric kamar ka ce 4 times 4 da 4 times 4 da 4 plus 4 ne biyar na'am ya hudu a tara da hudu ai takwas ne kawai amma hudu sau hudu shashe da ne to wai haka yace haka wai kasa duniya ana samar da mutane kamar kace hudu sau hudu alhali kasa kuma na samar da abinci hudu a tara da hudu kai kai abinci to wannan ra'ayi ne na a rage mutane ta shi ne da kuma rahoton global 2000 da suka ba da shawara wai a raba duniya da mutum biliyan biyu biliyan biyu cewa ana yawan haihuwa ƙasa ba za ta ɗauka ba to kuma kai ka sani a lokacin da aka haihu kuma an mutu ni na tabbata an mutu yau a kaduna ko na sani ko ban sani ba dole balle sai na sani ba kuma dole an haihu yau ba haka ba ne to ashe allan da ya kayansa ya san kuma abin da yake azza wajal sauraka wanda ya ce ba ya son haihuwa to wannan shi ma na ya sake saba wa manzan Allah na ya ce ku auri mata masu soyayya masu hayayyafa zan yi alfahari da yawanku to ire-iren waɗannan suna jin zafi su ana karanta wannan halifan saboda wasu kusan sun ɗauko da ne na yada manufa wanda yake ba a tsakanin al'umma musulmi to ba daidai ba ne ya jama'a akwai kasashen da allah allah suke a ta musu haifa saboda mutane suna mutuwa tsofaffin sun tafi ba su da yara kuma ana kiran su wai the aging society al'ummar da take ta macewa misali ga sunan da yawa kai akwai kasashen da yanzu mata ma kuɗi ake ba su allowance da mazaje su haifa ku je kasashen scandinavia yanzu ku gani misali inda suke amfani da abin da ke kira welfare system to ka ji musulmi na wannan magana haihuwa muna son ta. Allah ka ba mu da yawa mai kuma albarka ba shi kenan ba mu samu adadin bakuna masu faɗin la ilaha illallah nagartattu kirkaka daɗaɗa ka wancan magana idan mijinki ne ko wani ne to shi ma dai a yi masa nasiha a ja hankalinsa a nusa da shi mai wakila baya zuwa karatu ko baya sauran karatu ko irin mutanen ne ko sallar juma'a ma sai sun ji an fara ayyuhan nasu sai su ruga da gudu zuwa masallaci ba ruwansu da zuwa su jima wa'azin da malamai ke yi to kaga ta zai gamu da alkhairi kuwa to me zai sa irin wannan mako aura masa aini a yanku misali aure abun wasa ne to Allah ya kare wannan ya ce assalamu alaikum ina ma malam barka da sharuwa ina so malam fito min da ma'anonin harufan ishlaƙa riskan a ɓangaren gado a wannan na ambace shi ne matakin lokacin da bayani ya biyo ta wurin ko ba haka ba da muka yi bayani kan gado suka ce akwai waɗanda ba za su ci gado ba su ne suwa to shi ne aka haɗa su a cikin wannan formula ɗin an baki shi mai ruwa lamun kawla sarra zai ra kauna kai shi ne ish laka rizqun ish laka rizqun idan kowanne idan ka bi za ka zai baka mana ish adamul istihlal dan da ya faɗo ba rai na magana ka ba shi gado tunda ai sharadin gado ko eh, ka'idar gado a samu abu biyu ko kuma abu uku a tabbatar da mutuwar wanda za a gada saboda wanda bai mutu ba ba za a gaje shi ba ko so a tabbatar da eh ya mutu eh to wanda zai gadon yana raye sai ka ɗabin nan sannan akwai abin da za a gada eh in akwai to menene status na abin bashi ya cinye abin in ya cinye ka gaba maganar gado ko kuwa mutum ya mutu ya bar miliyan goma kuma ya ci bashin miliyan goma sha biyar a rayuwarsa to kaga magana sai dai ba su haƙuri ke tunda kaga ana mabin bashi ke sai dai idan su waɗanda ake suke bin ba za su ta umumin yafe saboda magada su samun za su gada ka a taƙaice kaji dai ma'anan ishilaka na faɗaɗe ne ko sai kuma shirin ashak in aka samu shakka cikin da wanda zai gada da wanda za a gada wa ya riga wani mutuwa sannan lamun li'ani eh, ayan li'ani tana cikin suratu annur mutum ne ce da matarsa cikin nan ba na shi bane kenan kaga yana to mata da abinda bai kamata ba ce a ah, to nawa ni dai ba na bane to kenan yana to mata da zinakiya ta kai su gun alkali ya rantsa su hudu ce wallahi tallahi ba nashi bane in cikin sa ne Allah ya tsine mai a'udhu billahi ita kuma ta ce wallahi tallahi ƙarya yake in ba nashi bane Allah ya shi da ni to shikenan sai a raba auren wannan da ne dan li'ani ba zai gaji uban ba kaga ish la ka ka kafirci tsakanin da da uba idan uba kafiri ne da musulba gado amma kar ku manta mun amsa tambaya anan ko idan uba mai kudi ne mai yawa ba musulmi ba da ya zo mutuwa sai rubuta will ko sai ce to kudin nan a ba ɗanin nashi kuma iya ɗan da ya mallaka yake da shi ke muka ce zai karɓa ba da sunan gado ba sai don maslaha irin ta rayuwa riz sai rago tana symbolizing ɗin mai rik bauta saboda da bawa da ubangidansa duk mallakan masu so kenan dan bawa idan ubansa ya mutu ba magana gari domin da shi da mahaifin a matsansa na bayi don mallakan ubangidan ne lokacin da ake bauta ke sai zayin zina dan zina billah shi ne yana taɓa gaya muku anan ko an ce wani mutum ya auri mace bayan wata hudu sai ta haihu hannun wani ke gami duka duka sati kusan biyu a makka ce sai ta haihu sai ce a ah, ok ganta da ciki ya ce to ya aka yi wata hudu kif ce bai da ta tabbatar ga abin da ya faru da koke-koke na tun da daikin yadda da wannan mummuna abu kika yi kika shugira da abin da yake ba namiji ba kuma kin tuba zan rufa miki asiri amma da dai ba na ne. kaga ba zai gaje shi to da ta haihu sai dauki ɗauki yaron ya sa a cikin misali kamar ka ce kwalin madara pik da sanyin safe sai ya kai yaron jikin masallaci ya aji a get ɗin shiga masallaci sai da tabbatar ba wanda ya gan shi sai ya aji yaron an yi sallah kenan can sai yaro ya tsala iyo mutane da suka ruga da gudu me ke faruwa yaro shi ma sai shigo cikinsu me ke faruwa ne yaro to da ya tabbatar mutane hankalinsu ya kai kan yaron sai ce to jama'a ina sanar da ku wannan yaron zan ɗauke shi ya taso a gidana kun gane yake masu zan ɗauke shi da yardan ku zan ɗauke shi a gidana ya taso a matsayin yaro a gidana ka ga yarwa mai yaron asiri kuma ita ma mata asiri amma an san ba zai ci gadon shi ba amma in ba haka ba ya za a yi sai a ce ya shi ne ko to haka wannan dan wai ba wannan labari <clears throat> misa na wannan in ba ku misali kaga ba zai gaje shi saboda ba dan da shi ke ganna shi ba kuma gaskiya ne wata hudu ibn abbas na cewa ai mafi karanci allah ya kara masa yadda mafi karancin lokacin da za a karbi ɗaya a gidan aure wata shida saboda allah ce da ɗaukan ciki da yayi wata talatin ne ko ba haka ba وحمله وفصاله ثلاثون To kaga wata 30 idan ka ɗebe lokacin shayar da nono والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين liman arada an yutima rada Allah ya ce iyaye su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu dindi ah to ya ce da ɗaukan ciki da yayi wata talatin kuma ya ce shayarwa shekara biyu shekara biyu a kowatanni nawa ne talatin ka ɗabi ashirin da hudu to wata shi ne minimum age da mace za ta iya haihuwa a gidan miji a zauna lafiya kun gani da ka ish laka rizqun sai qaf qatl menene ƙatal mutum ya kashe wani dan ya gaje shi a ce yaro ya kashe uban shi dan ya gaje shi to sai a haramta masa gado don sun ce manista an shay'an kabla awani uqiba bi hirmani wanda ya gaggawan janyo wani abu kafin lokacinsa to sai a yi masa ba a hana mai tambayoyin sun kare khalas na'am to shikenan abinda muka faɗa da Allah ba mu yau saboda ruwa ko jama'a ba su sami halatta ba to wannan sun ku sani in Allah ya so har mu rufe tafsirin bana da yardan Allah ruwa insha Allah ko da bakin ƙwarya za mu yi karatu in Allah ya yarda sai dai kuma abinda Allah bai kaddara ba kuma a sandokul bir ko an sami dubu uku da naira casa'in Allah ya kara albarka sai a dinga faɗin total ɗin mai ake da shi don mu ringa sanin figa ɗin yau wato dubu uku plus abinda ake da shi jiya nam jiya dubu ashirin da ɗaya ne ko to sai kai adin musan da muke da shi kafin a san dan abin da za ka safta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa dubu ashirin da hudu da na casa'in to Allah ya sanya albarka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi